الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبت الله صلاة نسيتي بعمل شنو تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصاف دونكم يا ربيع الأول 1430 8 kalendar hijira na ne wata faguni disamba 2016 kalendar miladiya ne mai katon zuwa wuta ci da karatun littafin addu'ar ulbahiya ya al'ima muhammad ibn ali a ne rahimahullahu ta'ala wa kitabul ghasbi littafin ne gaga ya ciye hukuncin ya sun gonin wabe ne ya ciye gobe sai ẹnẹ wọn wọn àlànà tí wọn ń wọn náà wàá wọ bí bẹ pákà ẹ. gayya a samu algasibu zane ga gwen bi kpaka e ibe zainan ga adilifi waya jibu alayhi raddu ma a hazahu kuma ji wajibi ta ci gwenu gobe zano na yi zahuncin luyu ibn church la ta kulu amwalakum bainakum bil batil e ga ji duki doji gangani bi kima gama manema inna jima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hada e jaye dukiya e mutunci ya haramu ya so da doji doji shi alfurmayan efo nana wọ́n yẹ jíbọ̀ àlẹ́ ìrọ́dù máa àkázọ̀ ẹni mọ̀ ọ̀gá gọ̀bẹ̀ zẹ̀ náà àwọn ti ládàá yìí wọ́n láyé hìlù máa lè mìíràn mùsùlùmí dúkìá mùsùlùmí mẹ́jọ àlẹ́ lìá ilá bìtì ìbẹ̀tì mínà sí ìfẹ́bì ẹ̀dù tẹ́ yẹ gbóyìn láṣìṣì wọ́n dúkìá zanúbẹ̀tì gò mọ́ bá wọn àmọ́ látàkùrù àmọ́ alẹ́kùnbẹ̀rẹ̀ náà kún bilbatil wúwẹ́ yìí ń jà wúwọ́ túngò ń jà wọ́n jú gbàtà wa maje wa gaya na matsul gani zulumun wa majiyan wa mayya na sa jama waji ba ta wo gaji wo goji ko amma wo zo a go so ko suna kenan kuma bugun ga ne kenan ya waya to nga wa laysa li irki zalimin haqqun ga wallahi samu da li irki zalimin elu eh, bai azalimi wani hakunu da ake ki wa jinufiyo zan wati dai kin yi ucici wonwa yi wai zini bayan tsaya in ga gan wa ya waya in ga gan wa amma waya waje na kina su ko fera wata bu ko fera jikiyo ko fera wata bu na wata bu ganshi na su wace ya zoɓe bu na waya zoɓe bu da ana na zanen wutin na ga wuto ya na ɗubo no wa nga wale zalunci waje wace wa ga wala ki wuce so gobe no e zaye wa ya wala ji wa manu mi pe wa ni wa ji je e gbogbo enu pa wuti no pa enu pa wuti no pa no wa gba banza nga wa fi wa laita li irki zalimin hakun enu pa zalimin wuri akidan wa ko ji gane ko sai da shi shiganin nan amuro buyo ko feji robbery ko jile ẹgbẹ́ bí ń dí ìdánù láwọn ti fẹ́ wá ọ̀sẹ̀ òkú náà kó àfẹ́ẹ̀dẹ́ kàmí àtúntò pọ́ìntì ní ọjà ń kẹ̀lé àlánà ti á yín tọba àti sára jí àti bí adìẹ wọn. a daga a wani zugu yana jaro boto da jina ni wa gaggan wuji wala ka kani wujen na dai buga lando ta ya wani na yi sali irki zalimin hakun wa man zara a fi auda kauni ba na gada zoyen don kinye jama'an goci jona diga izini umari da izini a nan falai talaumi na zar ishe wa da rabon dole na waje mini yan wuce nun zo na ba kai gida ne wu wa man garasa fi ardi ghairihi da ni da zo yan doci ku da shi ci ba gikin ya zan doci na jin yana garasan rafa'u ku da yan doci shi yiwo umai da izini ya zan wajen wato rafa'u lewu wala hilu lintifa bil magu bil magusubi umaji na ne za je ji amfani gangani be yana yi na yana yi idan da mashin cin gobe zai idan ake ke cin gobe zai umbegun ga kuya wai ya shi mu wo mo pe umbegun umbegun wa la wo folo janfani la di ki mo la janfani bi o ka to la gadan wala ta o na le lismi wala udwan e ga tin e ga tin wada lo tude de mu wo pe gan la na wu la ne jin dede zane make lagwa sun zaya za wuce ga gaji wuwu ne da daidai ga wuce imu wa man atlafahu falahu misluhu zane maga eh? wa man atlafahu fa alayhi misluhu zane mai na ga tsugobe zai kwai na ga yi na ugu destroy na su zagbatawo tí wọ́n di nífẹ̀ẹ́ báyìí na ẹ̀rọ àtọ̀fẹ́ yìí hm? ẹ̀rọ ni yìí yìí yẹn ti lọ sókún wọ́n dé ní kí náà wọ́n ii alábẹ̀rẹ̀ rà àti ẹ̀kẹ̀tì rà ọ̀tọ̀fẹ́ yìí na zagbá ní alábìlì kata ń bo ẹ̀ nga jẹ́ òzòrè àwìn òfé làrẹ́ ìdàtẹ́ òfé lìkẹ́ òfé bàtọ̀fẹ́ yìí ó ti yé yé yé yé dẹ̀gẹ̀ tàbá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ́bẹ̀ àwọn kì í ko mati mu alayo fale gan waje waje ake yin tun jiki a yan nigeria kitabul itki litafi ne ga ya tiye wuji lugwaje wani anfasuha na tsadde fana ganin asali ne gan a na ne kuruku a rikabu ci kuroji fatin shi a mai ne kpane wujiji wuji na dai fai laganin gayi na to in ga malo ga wuci da ki magana waya juzul isku ja izimu e yono ga wuji lugwaji da sharutin khidimati da sharatin kidimai na ni ga lugwaji wa ji wuji biya amma on condition gan wa sai ji dimani ko ah. ko wa sai ni ga wo ya yo ji ti an yiri ke mi ko mu sala maka bi don no wa wo jin do ti lu gwaji nga ma mi go lu gwaji ama be chere ti ga ni di ga idan wo wa te di di ma ni bi wa nawiya wa man wa man malaka rahimahu zane magaji mulki ya zane idan yuna a ta kalayi nga ji kiyo nga nga te zane alugwaji na annabi za a sallam ga la abudun ko adi adi da adi da wani za a sallam ga egi wa ga manci wa illa an yaji da mamlukan fayutiqahu sai wutu ya manci yi wuji wutu lawo jikiyo wutu lawo shi wutu lawo sanan yana wa ga wani aga ya gaba ne aka shi wa wuji amma broda wa danin na mace ba gani biyoyi nan nga ma bai wuji nan yau wani kwa ga ciwo dana za a bai wuji na yau wannan gole na dai waje wuji wa yarin na yi automatic waje kiyo wa firi ya ni da wani kuma zambuci hmm? ko na yau zambuci yau da shi good ko ma waje wuji zambuci yau ci dashi ko na wuji da waje kiyo wa firi ya ni da wani wa mam masala bi mamluki zanen maga wuju cibi na kuku tu sai gege na mm. fa alai an yoti kahu mutate za on tunu ga wuju na lugwaji na ibn anabi ga mallaka ma mamlukahu za na ga wuju ba zuwe te zalunci o maji hakin doro anan ene kafara ya wuce na na wuju tiyo na lugwaji wa illa ta kawul imamu kagun maji a masu ko ebe chulawun ebe chulawun jinu lugwaji awul hakimu ko hakimu fa mana ta ka shirkan lahu fi abdu zana magana ga fati yan wuna dan wuce wannan wuyu lugwa wuni furi na nan wuni sanin ah, hmm, bari zaguba yi tawo da doji ta ci wujin ni ake aga a yi wujin na ganci zuwa katako ko ya ji ganewa hmm. so mire bai na shiga jiskun shi da wani mai ji wazi da waje ke falala ya zula wuce lugwaji ya wuce alkhairi wai lazaji eh, wai saza daga na wai ji kazan wai ji kazan su koyi waza ne magayatu kirki da wani ko ji ko in sai ga to fati gafi na mide don wuce na wani music yau lugwaji to ngo ne fati gafi ga ni lugwaji ngo ne fati gafi na kenan yanzu yau yanzu na kenan wato zanen rabuwanu da dan wujo nan gulu gwajina domin na lishura ka ihi na sibahun ba da takwai. Lord yana ko? Domin ta ci buwe tiyan zai ji shura ka yi mana zai ji fati na wuce tiyan wuji na jonin yanayi rabuwa nan ta ajin ba ni mi ga rabuwa mi na dan wuce na wani lulu gwaji. Mini yanin gwayi ba ne kiyo. wuji na bayani wakin wu a ga wuji na bayani wa 2 miliyan ngo ne islasi na 1 miliyan mi jiga nan mulugwa an da so mi ga wo mi ke la 1 million wa milan compensate ya party ya zane bo wuji no luji ke luji full free wa illa Ka ga umarje wannan gaya gabaci wunne ya fasi da gina zugu a taƙa nasiba fakat ka fati ya bura bura da da wani gawa lugwaje kawai wasu iyal abdu amma mawa bai wuji ga mutu duji kokarin wuje wuje nuga ji kino nuga sami nuna kenan wala ya sai ku shartul wala ili gairi mana taka? sharace ya zuwa wali cibo wa dan ya za na luji gwana sabuna a riga malwala wa liman ataka wali ci ba wuce ya zane ga jiki nan zana ga luji gwana kin san barira a gudu lawo benu ga jiki nan ga sami nuna maladiya wace da bana na aisha na na aisha ci gan wuya yawo wani ga ya za wuce ne zane ji tsoyi tiye wane tiye wani sami ne wani amma me ga me ga waya wuce me ga wale ci gancin ebo na a diga ebo eh, na me ga wale ci gancin bar a dai daga ya zamu ci zamu ci ga a da shara ta da shara ta da shara ta da ne a ma bala kwa me shara tuna shartan lai da kitabillah ina a ci la shara ci da nan da litafiyan sai ci wa nan innamal wa a bugo kai daga la shara ci go ci shara ci shi sun wa batilun a kiyo nga anya da kin ga lili tafiyan sai ci bana yi na malwala uliman a ka wali ci nga da ga ne ga mu da ne ga luju kwa jina ah. ba ro ago le wo go mi wa go ti on wali ci be ngo le ne ga gan amma wagu wagu ya wagu lugwa ji su ko ci shi o ci lugwa ji wa le ga wali ci gan ci yan no ga bu Abu idan. waya juzu tadbir ja'izi mu yo ne zaji a tadbiru nan sai jini filani bi a tadbiru yo wai wuji ni mi de ga idan bona amma mi de ga jajeli wa firi mana ba da mauti yu asiri ne ga ga kiyo a tadbiru wato ja'izi fa ya ati ku bi mauti maliki zanen gaje kiyo gaje yi wọn àti oṣù bí àdè mọ́ọ̀tì bí àdèlé maliki ìzànigá ń wúni. ṣé ìdúgbòrò ègúgá ẹ tà náà lé láti ẹ̀gá àtẹ̀dúgbò tó sànà ń wúṣì nánà wọ́n sùn mọ̀ṣẹ̀ tàdà lọ́wọ́ so zanen wushi na nga ta ce da ekin condition ka kuna wasu da wushi ne abin e ni gai da wani ni gai ya jan hmm? ya wushi wajen hannun wani ta wai zafta jalmaliku abin ke zanen nga de bukata na ja zalau bai uwu ja izu ku kujin na wani ji lawo lo wo. wọ́n yẹ júùsù mukata batul mamluki ja izu mu ke yo ne zajen mukata batu na fakati bu min alimtum yin khaira ya gaje ji mukata ga al mukata batu da wagu lawo yunwi da ka to lawo yunwi wato ga kan zan waga da biye wakan zabi ami walau samini wa mi ki wajikiyo nga olùwájú nga ó yà tìrì. alamalin etiye wani yi aji na wayanin ko? faya turi inda alwafa ya hurran kakunan ga alikawali shagar na sukun ji aje kiyo? ga aje gi ga malamini zai ja ala zakanin to um, ah, of course. Nga shiga iwa fili kayo, wujiji, na waga a jiki no, na je ga aga laiwa a ati layan da ga a jaga sami ya no. Wa ya atiku bi kadiri ma sallama, rabuwa wujin na ganci masu kun ga jiki yo, nga lugwaji E ya gwargwado na ga yawon wani ne wai za a jeza min tasiri mali kitabaci ke mawuji nga gbagban ewe mukataba ewe nga samini na mu ci na a da sirriki nga ga ba za wuji bo wa man taulada a matahu na mawuji yin zabi ga majina lan ya hilla lahu bai'uha wuja lalli wani wakuna ko mm. wa ta katbe mautihi dawa ga annan maga jan jeli wujin na jiki wujin na gafiri ne ga ummul walado zai ummul walado sai ummul walado ngai normal la ta ga ummul walado ne yi amma ga wani technical ne kpare kiyo wujin zagi na waje na umaji eh, ka ka maji eji maji wuja nan gole in zagin na aje umul walad in ba gole zagin na ne umul walad da na zuku wanda wa ga nan wa ji ki an wa kuwa wa ku zagin na ke ne ku no ma wuji bana saboda waji ma wai waji umul walad wa ma ke lutwariya wa maga jajeli ngasiri Ah, barkeji. Eh? Ah, barkeji. Eh. <laughs> wani gaji ma yawo ya ni waje umar wala da ni a wa kukuba a dokai musulunci ga donon gbani wuji wayu yi an tufi ma yi zata ni toga jiyo yawon yi wata sai zakta sai toga fatufuwa yawon fan no no ne yayi hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ikhwanukum qawlakum ja'alahum Allah ta ta ku wujin jiye jiye ya ka kuta la da karkashe wai bugo ya gaje ya je ba ga fatufuwa ya fun wala dribul waje ma dan fisko mun wuji make ya ki ta ce obo wallahi liloyu babu jubu talimu rajuli a matahu wa ahlahu babu daga wajibi yo yazula la wuji ke mu ya wuji ilimi ga ni beto zami aji na daga ganci masu kuma da ya tukiri ke wa gade wuce yin zage wa lawon lugwaje wato lawon jiyawo ko alif za a sallan mara ya sofiya fa ta kaha wuce lugwaje wa jana ha sadaka ha ya gwani lagun kin wani don ta amma a lega na boko haram da jin afi sambi zane shi ya a hararu jiji na ya da haku da wajen gbasha a wuce kitabul wakafi littafi ne ga yace wakafi wannan littafi ne ga yace wakafi wannan ke wakafi ẹ̀sùn láyé ohun jíjẹ ewé sòkó na àfẹ́jì àǹfààní gangani bèyí mẹ́ tó na mai wuce a ke yi gun yin wuce ha terminal ji property wani kenan guna na ya wuce masu ya wuce masu ila amfani da titiya ne ga sai da amfani ne ga man milkahu zanen yanin da mulki wannan guwa shishi fi sabilillahi da ya koyar ce wani tsara muhabbasan ya wuce waje na an wa shani na don walahu an ya ma da ya zaunci an ya jara gallatihi an ya amfani ga tiye wuce wani launla da ayi musarrifin sha'a ya zando ya zaɗi jama'an doro ni fi su ko wudana ya ba zama da min kasa a min ṣetun tun ba sai wuta mini bai kiyo sadakatun jariya sadaka ne jelin gaudi alawukaf alwakfu da mai sadakatun jariya walil mutawalli alayhi zanen ma lawaka fi dangobu da yana kuta ci wa an ya kula nuna bil marufi mu ji gangani da bulubulu a ce kafin nan su waje nufi bayan na waje wacce kata tun shi kata yi shi waga kata na ji bayani ko emi na bayani waka su yo egin do na ga ekugi wacce da takaniyar ban wuyo shi ban tuwa na kagun dede bai wale na olujikiyar usuluju da babon nan shago na yi imajijin mudanin agago wani haya a shala jikiyar a shala ya àṣà alaye èmi ajá àmọ́ àṣà aláàyè àwọn fitila láti kànzán náà mọ́wọ́n dé tí bà kànzán náà ẹnu náà gà nù gbóná àṣà aláàyè àyè yìí nàjà yìí wọ́n yẹn ní ọwọ́ ikú yìí kó mọ́ yìí rí náà ojú kí ó. bai da amfani yana na wo a ji an nono to kaza na gajin hajjali a gan ba abuwan na bi egunwa gane mai laye duna zubin wajen amfani wajen yi bil maro kemi na zane laye da ya kuyi na ko zane laye da na talaka kun ji wa fali a kulbil ma'ruf kun ji gani bolo bolo ni ne yan wucin walil wakifi na magala ya ci ce ce wa kaso na mudayu an ya ji ala nafsahu fi waqfihi ka sa'iril muslimi ko ulamini ulu da gato ya ce da ya amfani a to ne kenan ya ownership bi a hmm. guda masallaci tu ebo sokoboyo ebo go wa ke ibe ki shofe claim ye wata wu masallaci wace promote ye bbc masallaci min ba fama kafa shay'an na magana la yin da haji wa kafi mudaratan liwari fihi ebo da wulagun to zai jaji guna na kana fu ba tinan wakafe ga na waji kiyo ìjà àmẹ́sì ti gbá ní ẹ́ ńlọ́tàn àmẹ́sì gbá ní ẹ̀wọ́ lóde pátá na wọ́n kù dájú wọ́n kẹfí wùtí àjá ìdílé gẹ́gẹ́ mẹ́fí fún adì ẹnu ìdè kẹ́nà ẹnu ìdè kẹ́nà ńgá kawun gai wasu ya ce ga waje a ga waje wasu ya ce a sulusu wa kafi to ga ji wasu ya ce ga jan agwo gama ngole ne wasu ya ce ji ba da yawa kafi ko amma to su zugun annabi ga an tazara ta ka agniya ya jaji oguna wala yayi dukiya da ci a dabago khairun min an ta ta alatan yatakaffafuna nas wanda alkhairu ga wala ya tara kasha da bayan zagan gani ga zawanji awai don wa ban wazo a malan fi masjidin zane ga yi wala da hagu masallaco au mashahadin ko kabarin ya zango ce wani la yan tafiyu bi a hadun na zandun do a jiki ana an do a ji amfani biyu nan ja za sarfu fi alil hajati ja izo na wa laiwo wuce da lotu da batake zai dai bukata na wani misali duk zan bai ta amfani musulmi shi nan waje laiwo waje wannan waya masalaci ya fuka nan ko waje laiwo waje wannan waya kabare shehu kaza ko kabare wali kaza ko kabare saidi kaza ko kabare da kaza. Nole, na shi nuzuru na je da je gan ya wa kafu ne zan mace da jiya ya ya kabari ne kabari maja kaya masallaci inga wale to na kulo masallaci ne a daga nga ina ya masallaci na ya masallaci aji kashi nga ina expand masallaci bu bukatu na expand ya masallaci amma wajen da wacce ci kawai a alama ji tsorfa su kibo ina ga alafa ne a musulmi ne famin zalika min ugo ma yudo fil kaaba ce na da kaaba na, wa fi masjidi bigan da ne la da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wal waqfu ala al quburi ko gani be wakafi na zanu ce da je te kabari jo li rafi sunki ha a ga yabo karaye tutuna te kabari na Allah wa dikiyo Allah wa la tuwa da fiti au ya. kwa alawa jikiyo alawa pani au fili ma yajlibu ala zairiha fitna au fili ko jidiya ma yana yajlibu wa jinde ala zairiha ya zane la ziyara be na fitna tan fitina ndo tme to ne ba tai e ba tilo yin ci to e go ba wannan bo nuzuru ya kabari ja awqaf ya kabari ja e ibn anabi la ilaha illallah yahuda wan nasara eh masajida sau la ga kusa tabbata wa bai zanzara ya kabar ya annabi haji la masallaci lole ezu fine yanin a feja wa kafu to yin kan ne yau ta riga masallaci shi ka kai ga darul hadisi la shirafiya darul hadisi kazo je hadisi jawfiya darul hadisi kuma ji gane ku masallaci didi dingo ciwo masallaci na gaji zugun kun hankali a jila ga ciji ade da ya minut na jafi a tuji nan a da kaza ta to ba ta wa ka fiwo a tade zai jafi a tade man ji na jahi sheku yadda aladi su yana tafi ya wuka su so za ndo ne ga wa ilimi na tafi beji kiyo ta fi beji ka tuma bunno a tafi le wa mi ne wa ka sin nogan tafi da ji kiyo tafi spend ya man na gangani be e gina na je ji ka ne bone ne maso mi wa ka su da ga nono na jaji kiyo na jaji ko misali ba ne je makanta makanta na waje wato mutu makanta mutu ya wuye kibo eh e, mutu makanta to ya go ka a sha wuto kato a sha aji to ga amma da go school fees in ja ka da me ke wato yeli ko ji gani ko amma ni ja class go to a ro tu class form 1 inda class ni be form 2 inda class ni be form 3 inda class ni be har be karshe ni gato class kaza kaza na ji wuce class ya ku yi wuce wakafi ya zade ga ya ku yi kuma jini a ji kato biyu kiyo biyu ka kato class a gadi nan ta ta ne ya ji kiyo kitabul adaya daya ga ya tiyar ya tonan yushrau qabuluha mukafa'at ko yushrau qabuluha ko mukafa'atu fa'iliha yushrau be da shari'a musulunci qabuluha ne zaga gugwada kiyo ere atwana ko mukafa'atu fa'iliha ya zama ya yawe wadi kiyo wa gauba ibn anabi wa yutukuci ibn anabi ga masana kuma rufan. zane ga ji bolo-bolo yayin na faka fi uhu ya gaji ga ugba yutukuci ebogo a tuwari ayaza ina gogo waya juzu bainal musulmi wal kafir tsakanin musulmi da kafiri mai riya tage kungiyar da biya musulmi tori ya kafiri wo irkin na nisa a sallami ya sayi na murwewo sai na amur cewa wacce na tara dan yi ne kafiri da kibono da makonin kafiri mai yato musulmi wama ebe nan ga wale eto nisira mai zango ciji a jiki a tara ji da ya anabi za a sula anabi za a sula ma jiki kuma go wa yaro mu rojo fiha haramu muyo ne zagaye ya ni ga hutun latuwar ne wa goye wuni abu na diga ga aidu fi hibati kal ya ki'u thumma ya fi qaihi nga zane gari atwa nga wa jiki a nan nga nga gobe na nga to za zawuci ke shigi na tunu renu tunu ce ke rayun kuji wa tajibu taswiyatu bainal auladi wajibin mu yo ya zoji adalci tsakani ya ji ujo na nabi ga wattaqullaha wajilu fi auladikum isu da ya soko emeji adalci tsakani ya egiye ewa ya da egin e daga nan la ga ya da ya da guba ya da ya kiyan ya da guba kiyan nan والرد لغير مانع شرعي أما نرى أتوايا ذا إذا كما تكيا إذا كيو لا ريجكت لغير مانع شرعي ما أكوية بين شرعي وأنا ودى وعمي مكروه أنا نفوه كاي wani كان جو za ذا دبو wa gama bribe yawai kuma ci ya bribe ne wajen akun kibo fo mu yi riya to sai eh, za mu yo go wa da ko wa da sa gangara ne ci mu don gangara on ci sai bali kali ga ji a labiyo za on ci na ci da ba nan su no wato da kali to li kali ya ka ni nu je li kali no tura lan hmm ka ba no tura lan no le ngamalla da zakara yin bi lamarin wuce shi kiri ke mina annabi sallallahu alaihi wa sallam mutu za zakago za wuce wa za ka goma ke shi da yadda na zugun ga za lakum na na so yiye wa za wujiya ilayya na mata rutuyawi ani riga ala da lasa safi bai ta bi wa ummi wai shi ni babu bi nu chuchu le kwala to da ga da to yi pa bi na wai le unde lo zaka go ju nya hankali a ran ju ga mu yuguwa so je to ya ya no ga ji wanda wai zaka na masu ku ni so ni so ya ho so kitabul iwati littafi ne gaggan alhibat ina ya zai fiya binin is like area to asilo iza kare tigari iwabin aga tozariya ko aga yazayin umayi be ibe biya umayi be layin doci da yan ma na umaru gbasa yan doca falla hukumu na ajiya wanda hukuncin ajiya fi wade hukunci alhadi a hukunci yariya ta ko fi jami'i ma sabaka ya bayyana shi su ɓata da hannun wa in ka na tibi iwad nga ya gari with something in return mitora yin ya kpanu nga ile mi na kpanu yawo mala ya waya ni lole sayi abai wunne gashi wace wala hukumu ma la hukuncin wace wal umari wal rukba to jibalin milki lil umr wal umari idza mulayu ya zaturati life wal rukba kwazu layu ya za abeke wunde ga yi don shi gona ga tuji ba ni mulk wa la mulki la di tabbatar wa lil muammar ya zana aga lauya nan wal murakkab nan da zan nan aga da wuyo na ko wali aqibihi min badihi nan da to zuluji zumubo la rujuwa fi ya shabbashi zumo dike an wanda ba wali ila la ya zan ga to wobe filin nan ni a yawe a beke wa ga idan wani sai ni mutaci ugbo emi ci na sai ile a beke wa ga idan wani amma wa ga ajiyar hajjali lima jiki yawon wani na ya al'umra yan rukku ba zan ci zugu wuce yawon buja wali aka bi kamin barika mi ya yawo to to to zuriya ne ji waya amma zumo bo ne ko kawo ga ji ajeli zuri zuri o ya ga ji ki a continue ga yiri no gaba daya no gaba na to mo zugo e ji ga na ya ya shi so ko ga wa ji wa ji ya shi so to belong to you àwọn ọ̀gá kí ẹ̀gbẹ́jì ìyá kawai ji gane hu kitabul aimani littafin kitabul aimani tafi na ga yace kutiji wani alhalifu inna ma ya kunu bismillahi ta'ala ga kutiji wa dandan da sun su kwai sabuna ne daga la talifu bi ba iko ta ji kuti da man ce jima man na halifan ne ga ji kuti na fali alif billahi au bi yasmut mu ji kuti wato ya ce ko man zuzu au sifatin lau kuma sifa mini sifa ya ce ce wa ya rumu bi gairi zalika ramun mu yo na wa ji kuti be wanda ji nuna nan ya ji kuti ga ganda yi da na bi bi gwan na yi hadda kawai da shabaki hmm, hadda kabari na sun yi hadda mimbara a nan mamuli yan ne fata jiki a nan jikin mai ji kuti ji sun jiwa wani wa man halafa fakala a nan ga kuti ji mun ci ga insha Allah ga ba su nan fakadi na zana ga wakani e don ebu na wala ta kula na lishe'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah za a gami a ya ka zai kuma sai un ga ba ceci ko ba na magana gan a ya unca kuti ji na wala hinsa alaihi wani ka gaza na ya wuce da ya ji yawan wa jiki yan wa ji kafara kafara ta ciwa wa man halafa ala shay'in an gashi kuke tiyan da ciwo fara'a gairahu khairan minhu wuci mali yanda na juya ne da alkhairi gun faliyati ladhi wa khair nga jina na da alkhairi ganin wal yukaffir an yaminihi ji kafara yan kutinu jana ko waji kuti ga waya lo maslacin baitul wa ti bai da yafi fitina lawo lo madina bai jikiyo lo madina <laughs> wa man ukuriha alal yamini sannan ma gaji tilas gola ku tiuji na fahiya gairu lazimacin ko wun wuncin wa wala ya asamu ma jele fi abil hinsi fi ya ke kagan kun be lotu be wuce akwai wuce be jana saboda illa man ukura kalbu mutma'innun bil iman wal yaminul gamus gama eh, kutiji ne kwa tsungule fi na iya allati ngai na ya alamu halifu ka ba to wuto ne ji kutu ne biyar gama na wuyin zo ne daga a ji kutu ta gaskiya wala mu mu'akhazatan bil lagwi ko hmm. amma amma wanza ta ce lagula imani ba wa min haƙƙi muslimi halil musulmi. muslimi mata ce musulmi umma ya ke musulmi ta ce musulmi ibrari qasamihi wala me otu kutiju mana musulmi gashi unca kutiju yawe wagaji uji kiyo wuya gaskiya wa kafaratu yamin kafara yin kutiju ma iya ma zakara wallahu ta'ala zakara wallahu fi kitabil aziz Allah ta ce to da ta subo ko shi kafara yayin yamino azunguta ko wala yanji wala lagu zaguwo yayoji kuma wala kayo fan lagu ale kitabul bula imani don sai kitabun nazari kitab ne ga yace nazuro na kiya nazuro emice na inna ma yasihu emice tazuta izabtu fiya bihi wajhullah adake daga ce ne yabo yace na yufu na bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ila emicheshe amma su da ya fona sheri wa gashe ba nan fala buda ya kuna kurbatan dole mu yo emiche wucin wulu fe tsomba ya so yaci ibn anabi sa sallam gamban nazarin an yuti Allah fal yutihu ana ga ce mi ga wa lamitu zakon wa man nazara an ya'sihi fala ya fi wani maga ce mi zama ne soko ba nan gali soko ba wala nazara fi masiyati cilla nazuru da ya ce ne ba soko ba wa min an fi masiyati la min ya nazuru ya ce ne ba ko ma fi mukhalafatun li ya bayna al awlad yana ga alli le bayatin adalci jin takani ya ji jonin to ne shi mishiya zanna wace ya miya zanna waje gane ko me kiyo wajen rashin adalci yo aw mufadalatin bainal warasati ko so man zai jaji oguna waya fela ta ce dojo waje gane ko eji jina ngole eji baji ngole rabu an gwayo yimi mm. eji zagi gaji ba su gwayo ba sa kiyo mm, sa yiri ma amma wani na gan na zubin gami ne ji ba ne za ka zaga gaskiya waje wani waje ya mu tsarawi ya bago kiyo eh ya bago kaga ga guje wuje na ga ga da shi na ga wa wango ci sai kaya ne bi la wasiyata li warisin eh ji wasu ci ya zana a ji zaguna wa minu no mukhalafati lima shara'u Allah ko hmm. na galiya na su ko labe da shari'a na bana wa minu minu ba nazuru alal kuburi ya zuji nazuru ya zuce mi ya kabari hmm. wale na ji daidai ya buna nazuru ibaduro hmm. wa alaman lam ya zan wa alama lam ya zan bihi la ko ya zuce mi ya tiye na su ko jin zini tuba nan wa man aujaba ala nafsi fi'lan da na ganin doki laji wajibi ta titi ta cibo lam ya shira'a wallahu na bai da shari'a musulunci ba nan lam ya ji ba lai wa wajibi ta cibo wa kazalika idza kana mimma shara'a wallahu wa huwa la yutiqu ene za ke be ce mi unti laji wajibi ta cibo na zugu mun yana to shari'a la be gane ni amma wa huwa la yutiqu wa yaji awon wa ngole wa taqullaha masta ta ta yasu ne ya ce ci gurgudu ya iko ya yi wadda wani ga alwaji da wamaji na zuru gawa alwaji waman eh? nazara nazaran lam yusammihi zane magaji nazuru amma wato suna wanda ga wuya loki girkin da ci su kwa kaza jiya wunin auka na mafiyatan ko tuma muji nazuru ya masu ya aula yuti kuhu ko wa ki an yani ujiwa nan fa alai kafaru ke min kafara yin kuci shiga zannajo wa man nazara bi qurbatin huwa mushrikun da ne ga ce mi e tiya tsomba wanda tibe so na wa mushrikun mushriki zan wuce wannan su masu lamar ci da musulunci ma lazima wul lazima wul wa fa'u wa jiwa da ta ce zannan ga emi eh, ce wun shishe nan za mu doci ji zuru zamani jahiliye ko an yanhara ibilan bibuwana ko na ci biya no musulunci a nabi ta agogo gan ko a nabi za a sallan ci biya gan a nabi za a sallan ci gan a fi wasan miya ne jahiliya nga afirka kuti da ga jahiliya nga e da bane jibuta ba gonin nga kaza kaza kaza a ne tibi wani bata ne to au fi bi nazari ka gajiwa em ce wannan shi wala yanfudu nazru illa min sulh ko mm. kai zaga nazru ji a dikiya yo a a a a lawda to wa sai pati ya tiri yan 1 over tiri bu. ẹgbẹ́ ìdájọ́ tí a jò jí mẹ́sọ̀rọ̀ ń lò tí ẹ sọ̀rọ̀ gáàjì àjèlé gáà ju kó so ààrẹ oh, ga ló dẹ tún ṣe ohun tí ká kó one over three gan no ọ̀ ló tàn wọ́n ìdá máa tàn náà zero ní kùrùbẹ́tì àbẹ̀kí zànẹ́ zànẹ́ zànẹ́ zànẹ́ tìṣẹ́mi náà nga bí ọmọ yẹn wà ń lọ náà. fafa'ala anu waladuhu eju mujiyuna ajiza awu zalika na ga ku keyu ebona man wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu a ga jajeli azun mata ci gona waliyun lazun wucin suyu ko ji gane ko wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk